الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما لنا تيك بدأ حكيتم أنا وأن القصة عبد الله بن معمر القيسي تارد وأن متى شي عتبة ابن الحباب ابن المنذر ابن الجموح الأنصاري da kuma irin yadda ya same shi a cikin wani mawuyacin hankali wanda ya kai shi ga yanayi na zautuwa a dalilin wata da ya gani yana so kuma yake ganin babu hanyar samunta ya ce to bayan na yi ta yi masa nasiha har garin Allah ya waye asuba ta yi sai na ce da shi to ya tashi mu je masallaci wala Allah a can ubangiji subhanahu wata'ala ya ji addu'a ta da kukansa ya yaye masa bakin cikinsa yaro ya ce haka nake fata insha Allah albarkar haduwar mu da ni da haduwar da ne da kai yace fa zahabna hatta ataina masjid al-ahzab muka taho wannan masallaci fa ya yaqulu sai na kuma jin shi yana wasu baitocin har ila yau yana cewa yalar rijali li yawmil arba'i ama yanfaku yuhdithu li ba'da an-nuha taraba ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته, همته وما أتى طالبا للأجر محتسبا ولو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا شيال الريال الرجال ليوم الأربعاء يا abin mamaki abin tashin hankali ga mazaje mil arbi'a ga ranar laraba din nan wato alama da suka fara haduwa ya ganta ta ganshi ta yi masa wannan magana ranar laraba ce za ka ba manta ranar laraban nan ya ce wannan ranar laraba ba za ta gushe ba duk sanda hankali ya dan dawo min sai ta kuma dawo mun da wani abu na wato tunanin wannan soyayyar a zuciyata shine tsaraba din da yake nufi Ba da nuha bayan hankali ya zo masa sai kuma wannan lanar da ya tunuta sai abu ya dawo danyi ma in ya min ghazalun minhu yuqliquni ghazal din yana nufin ita wannan yar budurwa da ya gani ita ce ya kirawo barewa suna kwatanta kyawar mace da barewa shi wannan barewa ba za ta gushe ba tana tayar min da hankali ya'ti ila masjid al-ahzab muntaqiba tana zuwa wannan masallaci dare da sanye da niqabi a fuskarta yukhabbiru an-nas anna al-ajra himmatuhu tana nuna mutane kamar neman lada ta zo wato ta zo sallah ne wa ma ata taliban lil amri lil ajri muhtasiba amma ba ta zo neman lada bane ta zo kawai ta shankali na ne ta sa iqabi ta zo ta same ni ta yi min magana dan ta hankali na walau kana yabghi thawaban ma ata salifan da dan Allah ya zo dan neman lada ba zai zo wato wannan yar barewa ba za ta zo cikin girman kai ba muzammakan bi miski tana sanye da turaren almiski tana kanshi ba ta yi lalle tana nuna abinan ke zo wannan yana nuna ba don Allah ta zo ba to bayan ya gama waɗannan baitoci nashi abdullahi ibn qais yace sun majalasna ka karanta na to Sun thumma jalasna ثم yi da

وسارت إلى السماوات والسماوات دينها حديثين إني بدأ الشيخ من الجوع فهل تلك بيني بخلة أستجدها وقلت له إني أتورط بمال التنزيل تريد به ما كتبت ورد لن لنه أمامك حتى تبلغ إليك وقوت بما وقلت له لا تبذل الأنفاق وكنا وصلنا حتى أدركنا على ملك منه فكذبت فعمت البر وقلت أيها الهلك ذكرى malam ya ce sun Majalis na abdullahi bin ma'amar ya ce muka zake zama da yaran nan hatta sallai na zuhur har dai muka yi sallah a zahar a nan masallaci da bai rabu da shi ba da ya ci gaba da lallashinsa yana ta yi masa wa'azi suna nan fa'iza bin niswati kad akbalna sai ga matan nan sun sake shi tahowa walai ta tiljari ya tufi hinna amma ita in budurwar nan ba ta ciki fawa kafna alai suna zuwa daidai inda yake suka tsaya inda wannan matashi wa kulna lahu suka ce ya utubatu. ma zannuka bi talibati waslika wa kasifati balika me kake tsammanin ya faru ga wacce take neman alaka da kai wacce ta dugurguza maka hankalinka me kake tsammani ya faru qala wa ma baluha yace me kuma ya faru me labarin ta kunna sai suka ce da shi abu abuha ai babanta ya dauke ta wartahala biha ala ardi samawa ya tafi da ita can kasar samawa can kusa da kufa wato ya bar gari da ita saboda ka nan zaman banza <laughs> zaman banza kake <laughs> abu ya ƙara nisa fasa'altuhunna 'anil jariya sai shi wannan bawan Allah wannan batara ke sai tambaye su wai ita wannan wace yarinya ta budurwa ce fa kullu sai suka ce hiya rayya ibnatul ghitrif as-sulami sai suka fada masa sunanta sunanta rayya babanta ghitrif as-sulami ɗaya daga cikin manyan mutanen mutane ne ɗaya daga cikin shugabannin ƙabilun larabawa ƙabilun banu sulai farafa utubatu ra'sahu hinna. suka faɗa kai sake daga kai sai sake zuba wasu baitoci yace khalilai rayya kad ajadda bukuruha wa sarat ila ardi samawati iruha khalilai inni qad ashitu min albuka fahal inda ghairi muqlatun astairuha ce abokai na biyu rayya fa ta sake yin sabon sammako kuma an sake barin gari watarat ila ardi samawati iruha ayarin su sun nufi kuma kasar samawa wato sun bar wannan gari kuma khalilayya abokaina inni qad ashitu min albuka idanuwa na sun tafi makancewa fa yanzu durudur nake gani saboda yawan kuka fa hal inda ghairi muqlatun astiruha akwai wanda yake da wani idan safaya ya bada aro kawai <laughs> zai maka a idansa shi ba za ka makantar da shi ne faƙultu shi wannan bawan Allah sai ce da wannan matashi inni qad warirtu bi malin jazilin uridu dubi ahla sitr ce ni na zo nan Madina da dukiya mai yawa kuma ina son mutane masu mutunci in ƙara rufa musu asiri wato daman ya fito da shi ne domin ya taimako wa wallahi la abdulannahu amamaka hatta tablugha ridak wa ce wallahi zan saka maka da wannan dukiya har sai ka samu abin da zai gamsar da kai kai fiye da magamsuwa fa bina ila masjidil ansar tashi mu je masallacin da mutanen ansar suke sallah wato ɗan uwanka kenan fa qumna wa sirna hatta ashrafna ala mala'in minhum muka tashi muka je har muka zai muka hadu da wato wasu dattawa manyan mutane daga cikin mutanen madina fasallamtu ya ce na musu sallama fa ahsanu radda suka yi min kyakkyawan anshi fa qultu sai na ce ayyuhal mala'u ma taquluna fi utbata wa abi meye kuka sani game da utba wato wannan saurayi da mahaifinsa meye labarin su suka ce min sadatul arab suna cikin shugabannin larabawa wato mutanen ƙwarai ne fa qultu sai na ce innahu qadru innahu qadru biya bidayatan min alhawa wato ya fada cikin wata soyayya soyayya wacce take makauniya wa ma uridu minkum illa almusa'adata ila samawa abinda nake bukata da ku ku taya ni mu tafi wannan gari samawa faqaru suka ce to shikenan sam'an wa ta'a mun ji mun bi za mu tashi mu tafi da kai zuwa samawa don a warware matsalar yaran nan farakibna yace muka hau abin hawan mu waraki bal kowa ma'ana su ba suka hau abin hawan su hatta ashrafna na manazil bani sulai har sai da muka zo masaukan wannan kabila banu sulaim inda suka sauka fa ulima al bina aka sanar da uban yarinyar nan gitrifu cewa ga wasu bakin ka sun zo fa kharaja mubajiran nan da nan ya fito na ya karbe mu hannu biyu wa qala huyitu bil ikrami wato yayi mana gaisuwa gaisuwa ta mutuntawa faƙulna wa an tafi hayyakan lamuwa muka ansa masa cikin mutuntawa inna laka aziyafu muka ce da shi mu baƙinka ne faƙala na zaltun akraba manzilin ya ce kun zo gida na karamci fanada nan take kirawo bayi ya ce ya ku bayi an zilul ƙauma ku samarwa da waɗannan mutane masauki fafurishatil anta wannan mare nan take aka shimfiɗa shimfiɗu na fatu na alfarma aka sanya abin nan wato ababen zama wa zube hatin da aka kawo abin nan dabbobi raƙuma aka yayyanka aka gasa nama faƙulna to su waɗannan baƙi sai suka ce lasna bi za a ƙi tsa'imka hatta ta ƙi hajatana ba za mu ɗanɗani abincinka ba sai ka biya mana buƙatar mu to shi balarabe babu abin da yake jin ciwo ya kawo abinci ka kici musamman ya yi maka yanka ya maka zabiha don karewar kirmamawa kenan Za haka in aka yi zabihar ma in rago ne haka ake ɗauko shi su kutum ɗinsa ba a cire ko kansa haka za a gasa shi a dafa shi a kawo shi su kutum a cikin babban abin da tire a aje gabanka wato kowane abu daga cike zaka fara taɓawa to babu wulaƙanci da ya kai wulaƙanci a yi maka wannan karamawa ka ici to ka gama bula masa ƙasa watakila har abada kai da shi kenan to don su nuna masa cewa su fa ba za su yi alaƙa da shi ba sai ba za su ci abincinsa ba sai ya biya musu bukata faƙala wa ma hajjatukum ya ce mai buƙatar ku ƙulna sai muka ce da shi na ƙubu aƙila ta kalkarima le utbata ibn al hubar ibn al-mundir muna nema wa ɗanmu otuba ibn al-hubab auren yarka wato auren yarka muna nema masa auren yarka faƙala inna lati ta ha amruha ila nafsiha shi ai wannan da kuke neman aurenta na bar al'amarinta a hannunta sai wanda ta ce tana so ba zan mata auren dole ba sauraka kun zo da wani saurayi sai in tana san shi to shi bai san tantini ita ta fara nuna san ba wa ana adkhulu Okbiruha? zan je in gaya mata in ta yadda ta tana son shi shikenan sai mu bashi amma ba ta san shi ba mu tilasta mata ba thumma dakhala mughdaban ala binatihi sai ya shiga cikin fushi saboda ya san labarin sai ya fita a shiga afisa kasan harkar mata tunda ba ita kadai ce abin ya faru da ita ba tare da yan uwanta mata ta zo sai wannan magana kuma ta gaban shi saboda sun je sun faɗa wa kila labari ya je hannun kunnen uban to gashi yau an zo ana neman ta saka sai shiga a fusace yace ya Faƙala sai tace ya abati mali araka mali ara al-ghadaba baba ya naga alamar fushi a fuskarka faqala ansaro ya al na kimin minni mutanen madina suka zo suna neman aurenki a wajena qalat sai ta ce sadatul kiram ai mutane ne shugabanni ne masu karamci wato manyan mutane ne masu daraja istaghfara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ma ya nema musu gafara falimanil khitbatu minhum wa ake nema wa auren daga cikin su qala sai yace li utbata ibn al-hubab sai ta ce ga mata utba ibn al-hubab shi ake nema wa aurenki qalat wallahi laqad sami'tu an utbata sai aini ina da labarin utba ina da labarin utba annahu yafi bima wa'ad in ya alkawari yana cikawa wa yadriku idza qasad da abin da ya sa a gaba sai ya cin masa wato namiji ne kaga shi uba ba haka yaso ba faqala sai uba cewa ya aqsamtu la uzawwij la ki bihi abadan na rantsa da Allah har abada ban aura miki shi walaqad nama ilayya ba'd hadithiki ma'ahu hir magana da kike kika yi da shi ta zo kunne na a gurin balarabe in dai wani yana san wata yayi yayi wato baitoci na waka na yabanta har ya faɗi wasu kyanta to shi kenan ya haramta wa kansa wannan ta kenan saboda cin mutunci ne su darajar yansu kakkaje kana wato yaya ta ta kana yaba titi kana faɗar ita kyakkyawa ce ita kaza ce suna ga wannan cin mutuncin yansu ne haka duk wanda aka yi alkawarin za a bashi shi ya'in gaje yayi wannan sumbatin to shi kenan ya yi wa kansa saboda ka daji abin da ya faru tsakanin ki da shi za ka ban aura miki shi فقالت ما كان ذلك ما كان ذلك ولكن إذا أقسمت إذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا تشي حكا ne ya faru ba amma tunda hakka ya rantsuwa to ba zan ce maka eh dole ka aura ka masa ni ba sai dai ka sani mutanen Madina ba haka ake yi musu ake mayar da su irin wannan mummunar mayarwa ba fa ahsin lahum radda wato ka bi su talalama ka mayar da su cikin ruwan sanyi ba ta irin wannan hanyar ba fa qala sai ya dawo ya ce bi ayi shay'in to da me me zan ya zan yi to yanzu in in yi lalamar da za su za su hakura ga shi ke kin yadda da yau baki yadda ba sai in ce musu baki yadda ba to da alama ita ma tana so faƙaƙalat aglis lahum almahar ce ka je ka faɗi sadaki mai kauri da ba za su iya biya ba a gano da takura fa innahum yarji'una wala ya yajibuna in suka je sadakin ka to ba za su ba saki abin nan ba ba za su saki dawowa ba fa qala ma ahsana ma qulti ce kai maganar da kika faɗa fa ta yi kyau ta ba shi mafita sun makara da mubadiran bai san watakila bai san da wasu ke ba ya ɗauka ɗan talaka nan ya sani su ne dai yanzu to kuma cikinsu da wani masaraki masaraki nan da maɗuɗuwar kuda abin nan dukiya ya shigo madina kuma ya shigo da ita ne ya alheri saboda ka sai ya fita da gaggawa faƙala inna fatatal hayyi kan ajabat ce to yarinya dai ta ansa walakinni uridu laha mahara misliha amma ina san a bata sadaki ire-irenta ire-irenta abinda ake ba su sadaki haka nake so ku bata famanil qa'imu bihi waye zai tsaya biya wannan sadaki فقال عبد الله بن معمر عبد الله بن معمر يتي ni zan biya faƙul ma shi ita yanka abin da ka ga dama فقال ألف مثقال من الذهب ذاك بعد أول زيناري دبو ومئة ثوب من الأبراد قدنا يا فاوات سكمة لي وخمسة أكرشة أنبر دتلالان أنبر غورا غورا دير دتلالان أنبر a nan ya ruwayar ta tsaya amma a cikin littafin al-mustajad baya ga wannan ya ce masa da kuma dirhami dubu bugun hajar wato hajar a cikin ƙasar yaman to da alama dirhaminsu ya fi kauri to bugunsa nake so guda dubu sannan kuma da tufafi waɗanda aka yi musu zane aka yi musu dajiya mai kyau guda ashirin sannan da gwala da abin wuya na gwal sannan kuma da da tulun turaren miski guda ashirin faƙala abdullahi sai abdullahi shi wanda mai basaraki sai ce laka halika da an baka fahal ajamta ka ansa yanzu ƙala eh, na am ce ina ansa قال عبد الله عبد الله يتي فأنفضت نفرا من الأنصار إلى المدينة ننسى كده تاشوسو daga cikin mutanen madina suka rako su ce su tafi madina fa bi jami'i ma su je su kawo duk abinda fa'atu ku je ku kawo ya nema aka zo aka kawo masa sun suni'atul walima aka yi walima wa aqamna ala zalika ayyaman muka yi kwanaki kullum sai an yi walima an yi yanka a wasu ruwayo an ce kwana arba'in aka yi ana walima kullum sai an ci yanka to kaga wannan uba ai dole ya saki saboda haka karshe da ya ce ku zufa fata ta kun ɗauki amaryar ku ku tafi wansarifu musahabi ku tafi cikin albarka ta zama taku sun mahamalaha fi haujajin sannan ya ɗauke ta a cikin darbuka waje haza hafi talatina na min mata'i wa tuhaf aka samu raƙumi ɗabinan talatin ɗauke da kayan amfani kayan bukata wato irin kayan ɗaki da suturu da tsarabu fawar da anahu muka yi abin da muka yi ban kwana da shi wasirna muka kama hanya hatta idza baqiya bainana wa bainal madinati marhalatun wahida tsakaninmu da madina bai fi marhala zango ɗaya ba wato mun kusa shiga madina kenan kharajat alaina khailun turidul ghara sai ga wasu mahaya da wakai <clears throat> irin yan bandits din nan sun fito suna so su kawo hari su saci dabbobi su saci kayan jama'a suna ganin mu suka tare mu ahsabuha min sulaim na tsammanin ma daga sulaim suke fahamala alaiha utba ibn al-hubab Salamin, minhum rijala shi wannan matashi dan da ya nuna jarinta ya kai dauki kan waɗannan wato ya kai eh, hari kan waɗannan mahaya har ya kashe wasu daga ciki wanda yake tare da amaryarsa da ya jima yana tumbatu a kanta wasu wasu su zo kawai ai sai inda karfin sai kare ai nan dole ya nuna jarinta saboda haka yayi kansu ya kashe wasu daga ciki wajen wajaddala da ya zubar da wasu kasa sun maraja a wabihi رجع وبه طعنة tafuru daman ya dawo amma sun soke shi da mashi wurin yana tafitar da jini yana zubar jini فسقط إلى الأرض يفعل قسع وأت... وأتتنا نجدة لأننا نوسك كامنا دوكي فطردت عنا الخيل أكقول وأن ما هي دواكي وأن ين... ين... ين... أبن ينبندت و... و... و... وقد قضى عتبة نحبه شيكم أن الله يكبرنسا دون أبو دأكي فقلنا wa utbata irin kukan nan na na mutuwarta wayo utuba wayo utuba sai ta ji fasami'atna aljariya sai wannan ruwa ta ji su alqat nafsaha anil ba'id tunda tana cikin haudaci tana cikin darbuka bata san me yake faruwa a waje ba ta dai san wata wani gumurzu ake yi da ba ta kashi to tana jin an ce wayo utuba wayo utuba <coughs> alamar mutuwa sai ta faɗo daga cikin darbuka <coughs> wa ja'alat tasihu bi hurqa <coughs> ta dinga ihu ta dinga kuka da ƙarfi wa anshadat ita ma ta rera wasu baitoci tasabbartu la anni tabartu wa inna ma u'allilu nafsi annaha bika lahiqa فلو أنسفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة تكي تشوى تسبرت نامت وكينا إن يحقلي إن جولي لا أني سبرت أما فبا وإذا يحقل بني ماذا يابا وإنما أعلل نفسي أبن نكي لله شنزي ذو ina lashin zuciya ne ta da cewa ni ma ina tafi abinda yake sawa ake ga kamar dauriya ce zuciya ta nake lallashi cewa ta yi haƙuri ma ina kan hanya falau an safat ruhi da a ce ruhi na raina ya min adalci da shi zai riga mutuwa ba ta ba kai ba la'an safat walau an safat ruhi lakana ila rada amamaka dunal bariyati sabiqa da kafin kowa ya riga ka ni ya kamata ya riga ka fama ahadun ba'di wa ba'daka munsifun khalilan wala nafsun li nafsin muwafiqa baya gani ba za a taba samun wani wanda zai yi wa dan uwansa adalci irin yadda kai min ba ba za a taba samun wasu wanda suka dace da juna irin mu ba wannan yake nuna <clears throat> ita ma tana san shi sosai sun mashahaqat ita ma ta ja wani numfashi sai zuciyarta ta buga wa qadat ita ma ta mutu ta shi to ya ce shi ko aljanna ɗan ba ita ba zai ji daɗin aljanna ba na lahuma kabaran wahidan sai muka musu kabari daya wada huma fihi duka muka sa su a ciki muka binne thumma raja'tu sannan sannan na dawo fa aqamtu sab'a da wato ya koma garin su ce bayan shekara bakwai ثم ذهبت إلى الحجاز لته حجاز ووردت المدينة نبي وتمدينة فقلت سينتي والله لآتين قبر عتبة أزوره سينازو أن قبرين أتبة نازيا فأتيت القبر سينازو قبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حبر وصفر سينازو نسامون فبشي أقول عن an ɗaura abin nan ƙyallaye waɗanda suke jajaye da kuma masu fatsi-fatsi a jiki wato alama ta amari faƙuntu da arbabil manzil mazauna gurin sai nake ce da su ma yi ƙalu da hazin shajara wannan bishiyar me yake kiranta suka ce ana kiranta shajaratul arusaini bishiyar amarya da ango eh. to wai wannan duka hujjoji ne na su masu cewa ba laifi mutum ya kamu da cutar so ko da za ta yi tsanani ta kai ishi ko har ta kai shi ma ga halaka duk babu komai domin a tarihi an samu wani da wani sun yi haka duk wani cikin hujjar ne an fahimci an fahimta to amma dai karshe dai ai ga abin da sanya inda ya tike suka ce walau lam yakun fil ishqi ci gaba da karanta سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن علي بازي وهو حديث بن سعيد عن علي بن مسهر عن علي بن مسهر عن النساء عن رجال الذين أكلوا في القرب عن أشد وأكبر وكتب أمات بكل شيء ورواه الزبير أيضا عن ابن مسلم عن هشام بن عروة أبيه عائشة المرفوعة ورواه الخطيب وأبو سعيد عن المعافى عن المعافى بن زكريا الخطبة عن ابن الفضل عن القطبة بن الفضل عن قطبة بن الفضل mutum ايه عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن عن رواه الزبير بن فتاح عن أسعدي الفاتحي عن عبد بن أبي حازم عن ابن أبي يزيد عن مجاهد بن عباس وهذا تفسير الأول والآخر والرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ماذا يستاذنك به تكشف تلك الكلمة القادمة سبحانه يكتب القلوب وكانت لك بالدين ما يبت مولاه فلما أمر بشهادتها قال له افتح الساعة وأنت أخيك زوجك فلما صدقها زوجته الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم بدور كلمة المواد تتابعون وصيها وتزويد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد نكاحها من زوجها الشيخ وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن من قبل أن أمر عليه وأنزل عليه أمر عليه زوجه واتقي الله وتخفي فيك صلى الله عليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه داوود نبي الملك عليه السلام لما كان يستوي الكسب وتسليم الطاعه ثم احب الكسب المراه فتزوجها واستغنى كثير فيها هذا الزهري اول في كان الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنها وكان مبلوغ بحبها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة تسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحمد وأبو صالح فقالت نعم فقال إن هذه رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها وأبو صالح فقالت أم سلمة رضي الله عنها نعم suka ci gaba da kawo hujjoji suka ce wa walau lam yakun fil ishq min ar-rukhsati al-mukhalifati lit-tashdid illa al-hadith al-warid bil hasan min al-asanid da a ce game da wannan tsananin so wato babu wani sauƙi wanda ya saba wa tsanantawa da kuke yi in banda hadisin nan da ya zo da kyakkyawa da wato sanadi wato sanadi masu kyau shine hadisin suwaid ibn sa'id an ali ibn mushir an abi yahya al-qattat an mujahid an abdullah an ibn abbas yarfa'uhu hadisin da suwaid ibn sa'id ya ruwaito daga ali ibn musir daga abi yahya al-qattat daga mujahid daga abdullahi dan abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ashiqa wanda ya kamu da ciwon so wa affa ya kame kansa wa katama ya boye sansa fa mata sai ya mutu fa huwa shahidun to yayi shahada wa rawahu suwaid aidan an ibn mushir suwaid ya sake ruwaito wannan hadisi daga ibn mushir daga hisham dan urwa daga babansa daga aisha marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan al-khatib al-baghdadi ya ruwaito shi daga al-azhari daga al-mu'afa ibn zakariya daga qutbah ibn al-fadl shi kuma daga ahmad ibn masruf anhu daga gare shi to wato suka ce da babu wani hadisi da babu wata hujja da take nuna a tassauta tsauran ra'ayi game da hana irin tsananin soyayya din nan sai wannan hadisi to ai da ya isa hujja wannan hadisi hadisin Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani wai wai ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashiqa wa affa wa katama fa mata fa huwa shahid wanda ya kamu da cutar so so yayi tsanani a zuciyarsa ya kame kansa sannan bai sa shi ya je yayi wani fasikanci ba ya ɓoye kuma abin da ke damunsa a ransa har ya mutu saboda wannan san ta yi shahada wani hadisi kamar yadda za mu zo mu je, Ibnu qayyim ya magana akan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba da annabi bai faɗa haka ba ƙarya ne babu wani wanda dan soyayya ya mutu kuma ya yi shahada a ba wata shahada hadisi ne na ƙarya Ibnu asakir ya fitar da shi a cikin tarihu dimashq hakanan Ibnu al-jawzi a cikin zammul hawa haka nan al-khatib baghdadi a cikin tarihu baghdad uh, ibn al-jawzi a cikin littafin sa al-ilal mutanahiya da littafin sa zammul hawa sun fitar da shi daga hanyoyi daban-daban amma daga suwaid ibn sa'id al-hadathani suwaid ibn sa'id al-hadathani wanda shine babban illar hadisin akan wannan hadisin da Yahya ibn Ma'in ya ji wannan hadisi yake cewa da yana da doki da mashi da haje ya yake shi ba da je ya yaƙi da wannan mutum saboda hadisin ƙarya ne warawahu suwaid aidan an ibn musir wato wannan hanyoyin hadisin ne da suke ta ganin cewa hadisin zai samu karbuwa suka kawo wannan to ibn qayyim zai zo ya magana a kansa warawahu zubair ibn bakkar an abdul aziz ibn majishun an abdul aziz ibn abi hazim an ibn abi najih an mujahid an ibn abbas shi ma wani isnadi ne da suka ce a rawaito hadisin da shi sai suka ce wa haza sayyidul awwalina wal akhirina wai suka ce wannan shugaban na farko da na ƙarshe wa rasulu rabbil alamina suka ce ga shugaban farko da na ƙarshe manzon ubangijin halittu duka shine annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce nazara ila zainab binti jahsh ya kalli zainab yar jahsh matar zaido dan sabit faqala sai yace subhana muqallibil qulub sarki ya tabbata ga mai jujjuya zukata وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه تازنتو ألوكة تنا ماتر زيد بن حارثة انتشن باونتا فلما هم بطلاقها يا يبدي إني يتكيتا قال له سي النبي يتشيد شيء اتق الله وأمسك عليك زوجك كجد أوران الله كريد ما ترك فلما طلقها يا يبدي سكيت زوجها الله سبحانه من رسوله Allah subhanahu wata'ala ya aura wa manzansa ita min fauki sab'i samawatin daga sammai bakwai saman sammai bakwai fa kana huwa waliyaha Allah ya zanto shine waliyin aurenta wa waliyin ta wa eh, tazwijiha min rasulih waliyin da ya aurar da ita ga manzansa wa aqada aqda nikahiha fawqa arshihi ya daura mata aure daga kan al'arshinsa wa anzala ala rasulih ya kuma saukar da wannan ayar ga manzansa wa iz taqulu lil an an'ama Allahu alayka ka tuna lokacin da kake gaya ma wannan da Allah ya masa ni'ima wa an'amta alaihi kai ma kai masa ni'ima Allah ya masa ni'imar imani kai kuma kai masa ni'imar yan tashi daga bauta amsik alaika zawjaka kake cewa da shi rike matarka wattaqillaha ka kiyaye Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kake boyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi wa takhsha nasa kake tsoron mutane wallahu a ahqqu an shahu. Allah shi ya fi cancanta ka tsorace shi wato suka kawo wannan a matsayin hujja ta cewa menene to a ciki dan mutum ya kamu da cutar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakanin shi da Zainab wannan kissa yadda suka kawo ta ita ma kissar ƙarya ce hasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsari manzansa ya rika san matar wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aura masa ita in yana santa za ta fi kowa murna a ce manzo Allah ya ce yana santa Zainab bintu Jahsh bayan mijinta ya rasu ba Quraishi ya ce ba Quraishi ya ce yar asali shi ko wannan taccen bawa ne lokacin saboda yadda adabi yake son shi sai ya sai ya aura mata ita Zainab bintu Jahsh tare da ita kuma ba san shi take ba tana ganin ita ba Quraishi ya ce yar asali Bayar babban gida ya za ta auri wanda asalinsa bawa ne duk da cewa ya samu yancinsa amma dai asalin yana nan duk sanda aka tashi bayaninsa sai an ce yantaccen bawa to amma ba yadda ta iya saboda annabi ne ya aurar da ita don haka sai ya zanto baya samun irin abin da miji yake samu daga batarsa da girmamawa da ainihin bin umarni saboda tana ganin tafi shi alfarma ce da aka yi masa sauraka kullum yana cikin kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda zainab take masa tana nuna masa ita annabi yana cewa ka yi hakuri ka riƙe matarka to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya shar'anta rushe al'adar tabanni ka ɗauki ɗan wani ka mai da shi a matsayin ɗanka kamar wani dan da ka haifa ta yadda komai da yake kan ɗanka ko ya danganci kan ɗanka ya danganci ka da shi hatta abin da ya aura ba za ka aura ba to Allah yana so ya rushe wannan al'ada ta larabawan jahiliya to yi za a yi ta ne ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da umarnin zai zo da ƙarfi saboda haka Allah ya gaya masa cewa wannan matar wato Zainab bintu Jahsh mijinta zai sake ta kai kuma ne ake so ka aure ta wannan abin ya yi masa nau ya kasa nunawa shine wa wata fi na cikin Allah mubdi abinda kake boyewa a ranka na cewa Allah ya umarce ka ka aure ta baka iya fitowa ka faɗa to Allah kuma sai ya bayyana wannan don shi zai ɗaura auren sauraka su kuma masu ba da labarin sai suke cewa wai soyayyar ta ce yake boyewa a ranta kuma Allah ce sai ya bayyana asirin kaga wannan rashin hankali ne to wai a irin haka suke kafa hujja da wannan kissar wannan kissa ce wacce bata tabbata ba wai annabi ya zo ya ganta yana ganinta ba ba ba lullubi ya ga kenta sai ce subhana muqallibal qulub sarki ya tabbata ga mai jujjuya zuciya wato Allah ya juya zuciyarsa ya gena santa to wannan ibnu sa'ad ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin at-tabaqat hakanan al-hakim a cikin mustadrak amma dukkanin su sun fitar da ita ta hanyar Muhammad ibn Umar al-Waqidi muhammad ibn umar al makaryaci ne malamai da dama sun tuhume shi da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka hadisin bai inganta ba malamai tuni sun yi magana akan rashin ingancinsa sun karyata shi eh, zadil a cikin zadil ma'ad da ibn qayyim ya yi magana akan wannan yake cewa wannan magana ce ta wanda bai darasta annabi yadda ya kamata a darasta shi cewa Allah ya jarrabe shi game da sha'anin Zainab bintu Jahsh kuma ya ganta yace subhana muqallibil qulub subhana muqallibil qulub cewa ya faɗi haka don haka ta kama zuciyarsa ya rika cewa zaidu amsikha ibn al-qayyim yace fa zanna hadha az anna zalika fi sha'n al-ishq wannan mai riya irin wannan magana yake ganin wannan kamuwa da da soyayya ne wanda ana dalilin haka har ma wai ya rubuta littafi akan soyayya a ciki ya faɗi soyayyar annabawa soyayyar waliyai soyayyar waye sai ta kawo irin waɗannan kisoshi <coughs> to wannan fassara alkur'ani ne da ƙarya fassara alkur'ani da abinda bai tabbata ba ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yayi wannan magana kuma can gaba ma insha Allah zai yi wannan warwara to yake cewa hada dawudu nabiyul nabiyullahi lamma kana tahtahu 99 imra'a haka nan da wannan ita kissar da suke jingina wa Dawud alaihi cewa <clears throat> yana da mata 99 to sai ya ga matar wani kwamandanta cikin kwamandojinsa na yaƙi sai ya ga yana san matar don haka sai ya sa shi cikin mayakan da za su fita wani yaƙi don a kashe shi shi kuma ya auri matar wai haka ya yi aka kashe wancan ya aure abin nan suka ce akan haka ne ma Allah ya jarrabe shi da wannan kissar inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida fa qala kfilniha wa azzani fil khitab wai Allah ya saukar da waɗannan mala'iku su su yi wannan abin a gaban sa dan ya fahimci kuskuren sa yanzu karshe Allah ke fa da Dawud anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wanda kuma duk ba haka bane to shine cikin irin hujjojin su na cewa irin wannan soyayyar babu wani abu ga ma annabi dawo da gashi gashi gashi gashi wanda ita ma wannan kista ce wadda bata tabbata ba kista ce ta ƙarya tsabari ya ya hikaito ta cikin littafin sa ta tafsirin sa ta hanyar Yazid rakashi daga Anas ibn Malik hakanan ya kawo ta ta hanyar As-Suddi da Afa da Wahab ibn Munabbih da Mujahid da Afa al-Khurasani an jingina ta ga abdullahi dan abbas kuma bata inganta zuwa gare shi ba saboda ita ba wannan kisar da za su ke faɗa ba gaskiya ba ce wa qala zuhri suka ce kuma a zuhri muhammad ibn muslim ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya ce awwalu hubbin kana fil islam farkon soyayyar da ta kasance a musulunci hubbun ya aisha ta san annabi ga aisha ta ba wannan ruwayar akwai ta a cikin alhiliya hiliyatul auliya ta abu nu'aym ya ruwaito ta ta hanyar wani da ake kira al ibn muhammad al daga zuhri hakanan daga daga anas to shi wani al ibn uh, muhammad al-muwaqqari matruk ne wato mai rauni ne kwarai da gaske malaman hadisi suna watsi da hadisinsa shi yasa a cikin fawaidul majmu'a fil ahadith mawdua na shaukani ya kawo ta yake cewa wannan hadisi ne na ƙarya a dara kutun ya rawaito shi daga anas a cikin sanadinsa akwai makaryata biyu a cikin sarkalar sanadinsa saboda shi ma wannan cewa awwal hubbin kana fil islam hubbun nabi aisha shi ma wannan bai inganta ba wa kana masruq yusammiha masruq ibn al-ajda irin cikin malaman tabi'ai mutumin kufa yana yana yi wa aisha laqabi da habibatu rasuli rabbil alamin Masoyar. ubangijin halittu duka na'am haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana san aisha kamar yadda ya tabbata a hadisi an tambaye shi bal ahabbu an-nas ilayka qala aisha wa kafi so yace aisha aka ce a maza cikin maza yace a mahaifinta abubakar saboda haka masoyiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kamar yadda <clears throat> shi ma masruk ya kasance yana yi mata wannan lakabin kamar yadda suka ambata abu nu'aym ah, abin nan ibn sa'ad a cikin at-tabaqat da al-imam ahmad al-kitab al-ilal da abu nu'aym a cikin kitab hilyat al-awliya dukkanin su da ibn ibn abd al-bar a cikin tamhid dukkanin su sun ruwaito daga masruq cewa idan zai kawo hadisi masruq yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ji hadisai da dama daga wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha da zai kawo hadisin ta yakan ce haddathatni as-siddiqatu bintu as-siddiqi habibatu habibillah almubarra'a falam akzibha yake cewa siddiqa ce is ta bani hadisin habibatu habibillah masoyar masoyin Allah almubarra'a wacce Allah ya wanke ta kuma bazan taɓa yi mata ƙarya ba wanda ya tabbata masruq yana faɗar haka وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها سكتي har ila yau cikin hujjojin mu Abu Qais maula na Abdullahi dan Amr ya aika yake cewa Abdullahi dan Amr Abdullahi dan Amr dan sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga Ummu Salama wato Ummul Mu'minina matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama as'aluha dan in tambaye ta akana annabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun annabi yakan sumbaci matarsa yana azumi fa qalat sai ta ce la a'a wato ita ta ba da labarin wato suna nufin ta ba da labarin abin da yake ya shafe ta ita fa qala inna aisha qalat sai ta ce ai aisha ta ce sai ce ai aisha ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sa'im annabi yana mata yana sumbatan ta yana azumi fa qalat ummu salama inna an-nabiyya kana idza ra'a aisha la yatamakalu yatamalaku anha annabi in ya ga aisha bai iya rike kaga wannan shi ma ne wannan ba gaskiya ba ne wannan riwaya tana cikin sunan nisa'i al-kubra da musnad imam ahmad da al-ahad wal mathani na ibnu abi da tahawi a cikin sharhi ma'ani al-athar da tabarani a cikin al kabir amma dukkaninsu sun ruwaito ta ta hanyar Musa ibn Ulay ibn Rabah daga babansa Ulay ibn Rabah shi kuma daga Qais Abi Qais Maula Amr ibn al-As an Ummi Salama ibn Abdul a cikin littafin At-Tamhid yayi suka ga wannan riwaya da cewa wannan riwaya ba ta da wani isnadi sai wannan isnadin kuma isnadin ta baya da ƙarfi saboda haka yake cewa munkar hadisi ne munkar domin abinda ma ya tabbata a sabanin wannan ne abinda ya tabbata a cikin sayo muslim daga umar ibn abi salama cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu qabbilu as-sa'ib mai azumi yana sumbatar matarsa fa qala lahu rasulullahi sal hadhihi ummu salama na zaune sai ce tambayi wannan fa akhbarathu sai ta gaya masa cewa annabi yana yin haka kaga sabanin wannan riwaya da take masa a'a sai take gaya masa cewa annabi yana yin haka saboda haka wacce riwaya ce wacce bata inganta ba saboda Musa ibn Ulay kamar da Ibn Abdul Bari yake cewa laysa bi hujja saboda haka hadisai ne hadisi ne wanda bai tabbata ba hakanan zakara sa’ad ibrahim an amirin bin sa’ad an abihi kala kana Ibrahim khalilullah ya zuru hajjara fi kulle yau min shami alal buraq min shagafihi biha wa killati sabirhi an ha wato cikin hujjojinsu har ilayu suka ce hakanan ma annabi ibrahim wato suka roito daga amir ibn sa’ad daga babansa sa’ad ibn ibrahim cewa ya ya ce ibrahim annabi ibrahim khalilullah yakan ziyarci hajara wato hajara ku yangarsa mahaifiyar annabi ismail alaihissalam wacce kai ta maka lokacin yana kungurumin daji ya ajiye ta da umarnin allah subhanahu wata'ala to kullum wai daga sham zai hau buraka ya je ya ziyarce ta min shagafihi biha saboda tsananin sanda yake mata wa qillati sabrihi an hada karancin hakurin sa gare ta to shi ma wannan ruwayar ita ma ba gaskiya bace na farko sanadinta ma a cikin sanadinta akwai waqidi Muhammad ibn Umar al wanda muka ce malamai da dama sun tuhume shi da ƙarya sun jefe shi da ƙarya sannan kuma sanadinta kamar da kuka gani zuwa ga Sa'ad Ibrahim Sa'ad Ibrahim eh, ibn Ibrahim ba ba sahabi bane ma za ka ta yaya ma zai iya ba da labarin kuma abin da ya faru ga annabi ibrahim sauraka ba gaskiya ba ce wannan duk da cewa dai wannan su ma a cikin hujjar su ne hakanan wa zakarar khara'iti anna abdullahi ibn umar ishtara jariyatan rumiya fa kana ha hubban shadidan fa waqa'at zata yawmin an baghlatin lahu fa ja'ala yamsahu turab an wajhiha suka ce al-khara'iti al-khara'iti a cikin littafin sa'id tilalul qulub ah, ya kawo ruwaya cewa abdullahi dan umar an san shi sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya sai wata kuyanga rumiya wacce ke mutumiyar rum wato baturiya fa kana yuhibbuha hubban shadidan yana tsananin santa fa waqa'at zata yawmin an baghlatin lahu wata rana ya dora ta akan wata alfadararsa sai ta fado sai yake ta goge mata kura daga fuskarta wa yufaddiha yana cewa fidaki abi wa ummi ko fidaki nafsi wato ni kai fansa ne gare ki wa kanat tukthiru an taqul wai tana yawan ce masa ya batron anta kalon wai tana nufin ya maulaya anta jayyid ya mai na kai mutum ne mai kirki ko kai mutum ne na kwarai wato yana yana wato nuna mata kauna thumma innaha harabat minhu sai ta gudu fa wajada alaiha wajdan ya yi bakin ciki matuƙa da gudunta wa har yake cewa qad kuntu ahtabuni qaluna fansarafat falyawma a'lamu anni ghayru qaluni na kasance ina tsammanin ni mutumin kware ne a gunta ashe ba haka bane yanzu na fahimci ni ba mutumin kware bane tunda ta gudu to shi ma dai wannan ruwaya da suke kawo ta ruwaya ce wacce take bata tabbata ba domin kamar yadda ibnu asakir ya kawo ta a cikin tarihinsa ya kawo ta ne daga malik shekul madina malik ibn anas shi kuma ya kawo ta daga ya kawo ta daga ibn umar malik ibn anas imamu darul hijira bai ga anas bai ga ibn umar ba bai yi zamani da shi ba don shi ba ma tabi'i ba ne ba ma tabi'i ba ne yana ruwaya ne daga tabi'ai wato taba'ul atba'i ne atba'u tabi'ina ne to saboda ta ina ya samu wannan ba a faɗi inda sarsalar ta haɗe ba wannan kuma alama ce ta raunin ruwaya kaga ita ba wannan ba hujja bace qala abu muhammad ibn hazm abu muhammad ibn hazm yana cewa wa qad ahabba min al-khulafa'i ar-rashidin wal a'immatul al-mahdiyyin kathir cikin hujjojinsu suka ce ga babban malami ibn hazm yana cewa ai manyan halifofin nan guda hudu shiryayyu da limaman shirya da dama sun yi soyayya in aka koma littafin ibnu hazm ibnu hazm littafin sa hamama yana littafi tsauqul hamama wanda a ciki yayi magana game da soyayya to a ciki abin da yake cewa min al-khulafa'i al-mahdiyyin wal a'immati rashidin sannan da ya tashi ambatan sunaye sai ya faɗi abdurrahman ibn muawiya shi da abdurrahman dakhil sai ya faɗi al-hakam hisham sai ya faɗi ibn daga cikin sarakunan ƙasar andalus ƙasar sufain ya faɗi wasu manya-manyan mazajensu amma bai faɗi wani daga cikin halifofi shiryayyu ba kaga ashe <clears throat> ɗaukan magana ibn hazm a kawo ta kamar yana nufin halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun faɗa soyayya wannan shi ma bai inganta a jingina wa ibn hazm wannan ba to amma dai duk cikin hujjojinsu ne wa qala rajulun li umar ibn al-khattab ya amir al-mu'minin ra'aytu imra'atan fa ashiqtuha fa qala dhaka ma la tamliku suka ce kuma wani mutum ya ce wa umar dan khattab na ga wata mace sai naji ina santa umar ya ce da shi abin da wannan abin ne da baka da iko wato ba za ka iya mallakar kanka a game da shi ba wato ba za ka iya danna zuciyarka ba to a takaice dai wannan su ne duka hujjojinsu wanda karatu na gaba insha Allahu za mu fara jin ansar ibn al-qayyim game da waɗannan hujjojin da muka yi satuttuka muna karantawa amma dai <clears throat> na yi ƙoƙari duk ana tafiya dai ina rushewa saboda kada a tafi a haka wani bai ji rushewar ba ya ji ginin ya ɗauka cewa haka abin yake sau haka za ku ji ina tafiya ina riga malam masallaci ina shigewa gaba ina cewa abu kaza bai inganta ba abu kaza ba haka yake ba saboda a fahimci cewa duk waɗannan wasu ne ibnul qayyim yake hikaito hujjojinsu kafin ya zo shi kuma ya shiga ba su ansa to amma na san cewa amsa za ta yi tsawo za ta ɗau lokaci kafin a zo kanta shi ya sa na ta wato shishigi ina ta sukan abubuwan da suke kawowa to amma insha Allahu daga karatu na gaba za mu fara jin warwara daga mai <coughs> abin nan a ah, daga mai bakin magana shine ibn al-qayyim alaihi rahmatullah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh